A kofar zuciyar yake dare na ya sauka, a kofar rayuwar ke safiya ta sauka, kuma anan ne inda zana mutu ko kwana rayu domin so. halitta ce ce babu wanda ya kai ni sanya ga cewa ta rayu lokacin da na fara haɗuwa da ita na haɗe ta ne lokacin da wasu suka yi ƙoƙarin su yi mata illa a ƙoƙarin cetanta sai ɗaya daga cikinsu ya ɗauki katako buga mu wani mataki ko shara'i na so ka taba cikewa a rayuwa ta salim bai kamata ki daga hankalin ki kan wannan ba ban san daga inda zan fara ba ki fara ta ina wannan ba damuwa ba A companion, a life partner, and a stranger entangled in a web. Zaram, an illa ke yanzu. Kake manta alƙawarin da muka yi da juna. laifin mai iya so ba don ina son mutum gaba ɗaya ke shi na so na samu fargaba game da irin damuwar da kike yi ki mai da ga Allah A companion flatters and gives you attention when you are in need. A life partner is ready to make sacrifices at all times. ni ka mara dan akwai abin da ya fi mari muni zan biki shi kai fa taiwa laifi ba Allah ni kai na na fahimci haka kawai ki bude bakin ki ce kawai kina son ki ci amana ah. <laughs> Sadiq Movie Tone presents a Musti Junior film Bako masoyi ko shirmaci haka soyayya take ina son ka adana kalaman ka kar kai ka zubaro ka ina son ga mana ka kiyaye kanka idan ka sake buɗe bakin ka faɗi wata kalmar da ba ita ba kenan ina tabbatar maka da cewa iyayenka ma sai sun nemi inda za su ɗauko ka sun and a stranger is unpredictable in the stillness of the night a figure appears in the dark whose figure is this find out in bako yanzu umarnin wannan zaki bi zan ga mataki dan ba zan tsaya ina kallo haka ta faru ba dan Allah dan annabi kai shiru ka kyale ni ina zaki je starring the king of Kannywood Ali Nuhu the sizzling siren, Raham Sadau, and Nuhu Abdullahi with others. Ina santa, ba zan iya cire ta arena ba, amma wallahi da inganta da wani gwara in gawar ta wallahi. Subhanallahi. Wallahi sai na tabbatar muku abubuwan da na faɗa. Story and screenplay by Jamil Rafson, produced by Musti Jr. and directed by the Wizkid director Alumni bako rayuwa ta ba ta da amfani babu abin da ya rage mu ba jin daɗin rayuwar sanyi ba get set to see a thriller that will stun you bako <laughs> coming soon